nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da ko mita 16 a jamhuriyar Nijar za ku yi mu kai tsaye yanzu aka tashoshin rediyon VOA Africa birnin ya mai kan mita 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan a zangon FM kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a masu auren mu assalamu alaikum yanzu ma tare da jimma'i Ali da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar shirin a wannan hantsi. Wato yanzu sun gane cewa da muddin ba sun maido kudaden ba ne. Su kan kansu ba za su zamana lahiya ba saboda kasashen namu akan gaskiya kasashe eh, ne wa'anda suna da sanyin gwiwa sosai sosai kuma za a biyo ta wajen su a tuta musu wato maimakon ma abin da su gane maimakon su ninka ba mu bashi To za muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya haka nan kuma za mu duba matsalolin tashe-tashen hankula a jihar Taraba. Salihu Garba zai gabatar da shirin da rashin ta yi. Sannan ku ji kaɗan daga cikin rayu da kuka bari akwatin saƙonni yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yau Litinin ɗana idan Allah ya yarda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai fara ziyarar diflomasiyya ta kwanaki hudu a turai inda zai gana da jami'ai daga kasashe da dama ya kuma halarci taron kolin da za a yi a kan yaƙi da cin hanci da rashawa a birnin london prime minister ingila david cameron shine zai ɗauki ɗawainiyar taron da za a yi a ranar alhamis idan allah ya kai mu kuma shugaba muhammadu buhari na najeriya da takwarorin aikinsa daga afghanistan da kuma colombia suna daga cikin shugabannin da za su halarci wannan taro za a yi taron kolin ne da nufin ganin yadda za a tunkari matsalar cin hanci da rashawa a duniya mr cameron ya bayyana cin hanci da rashawa a zaman umul ummul aba'isin matsalolin duniya da dama shugaban kasar philippines benigno aquino yana roƙon 'yan ƙasar akan cewa su yi wa allah a gudanar da zaɓe cikin lumana da kwanciyar hankali shugaba aquino ya yi wannan roƙon ne a yayin da miliyoyin 'yan kasar ke haramar zaɓen wadda zai gaje shi tarzoma da magudi sun zama abubuwa da aka danganta da zaɓuɓɓuka da aka yi a ƙasar a baya a saboda haka shugaba aquino ya ce lokaci ya yi da ya kamata 'yan ƙasar su nuna a duniya cewa ƙasar filifin ta san yadda ake gudanar da zaɓe bisa tafarkin mulkin demokuraɗiyya yau litinin 'yan ƙasar za su yi wannan zaɓe jiya alhadi ne kuma dubban 'yan ƙasar lebanon suka yi zaɓe cikin tsauran matakan tsaro a zaɓen da aka yi a birnin beirut da kwazazzabin beka mazauna birnin beirut sun yi zaben wakilai 24 na majalisar wakilan birnin na wa'adin shekaru shida zaben na jela lahadi shine na farko tun lokacin da rikicin kwasar dattin birnin beirut na watanni takwas ya haddasa zanga-zangar injinin gwamnatin kasar waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya lahadi donald trump attajirin amurkan nan da ake zaton jam'iyyar republican za ta tsayar da shi ɗan takararta na shugaban ƙasa ya ce bai damu da cewa manyan shugabannin jam'iyyar republican ɗin ba za su goyi bayansa ba a karawa da kila zai yi da tsohon sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton wadda akwai yiwuwar ita ma jam'iyyar democrat ta tsaye da ita ya takararta ta shugaban ƙasa dukkansu hillary clinton da donald trump ya zuwa yanzu babu wanda a hukunce jam'iyyarsa ta tsayar to amma har sun fara sukan lamarin juna. a wajen gangamin siyasa a ranar asabar donald trump ɗan shekara 69 da haihuwa wanda aurensa na uku kenan ya yi shekaru da shekaru yana alfahari da yawan matan da ya yi lalata da su ya cicciki hillary clinton a saboda abun kunyar da aka yi zargin mijinta tsohon shugaba bill clinton ya yi da monica lewinsky mr trump ya ce hillary tana auren mutumin da ya fi kowa cin mutuncin mata ita kuma hillary clinton ta sha faɗin cewa donald trump bai cancanci zama shugaban ƙasa ba domin ya cika ganganci. Ƙididdigar jin ra'ayin jama'a da dama da aka yi sun nuna Hillary Clinton tana gaban Donald Trump da farin jini akan wanda suke son ya gaji shugaba Obama. Hukumomi a ƙasar Afghanistan sun rataye maza shida waɗanda aka samu da laifin aikata mummunar laifi kan farar hula da matakan tsaron jama'a. ofishin shugaban kasar ya tabbatar wa muryar amurka cewa jiya lahadi aka rataye mazan a gidan yarin kabul babban birnin kasar bisa umarnin shugaba ashraf gani afghanistan ta ɗauki wannan mataki ne bayan harin ƙunar bakin wake da aka kai birnin kabul a watan jiya wadda ya kashe kusan mutane saba'in da raunata ɗaruruwa wasu ƙungiyar taliban ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan mummunan hari shugaba gani ya lashe takobin ƙara ƙaimin murƙushe 'yan tawaye da kuma aiwatar da hukuncin kisa akan 'yan yakin sa kai da aka kama da laifi Majalisar Dokokin Ƙasar Girka ta yi na'am da kwaskwarima ga biyan kuɗin fensho da haraji mai sarƙaƙiya da masu bin ta bashi a Turai suka buƙace ta yi kafin a ba ta bashin kusan dala biliyan ɗari na ceto ko kuma farfadowa. Wakilan Majalisar Dokoki sun kada ƙuri'a ce sa'o'i kafin taron gaggawa da ministocin ƙasashen Turai goma sha takwas masu amfani da takardun euro za su yi a birnin Brussels ƙasar Belgium. tun da farko kafin wakilan majalisar dokoki su kada kura sai da masu zanga-zanga suka yi ta jifan 'yan sanda da suke gadin ginin majalisar da bam ɗin da aka yi da kananzir su kuma 'yan sanda suka mai da martani da barkonin tsohuwa. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla shirin safe mun kawo muku kashin farko na sharhi da Farfesa Bobe na Maiwaya ya fara yi dangane da taron koli da za a yi a birnin Landan, ranar Alhamis da kan yaƙi da cin hanci da rashawa. na tambaye shi baya ganin waɗannan ƙasashen yammacin duniya sun so maganin alfanun taimakawa a ƙasashe kamar su najeriya da sauransu wajen yaƙi da cin hanci da rashawa wato yanzu sun gane cewa da muddin ba sun maido kuɗaɗen ba ne su kan kansu ba za su zama lahiya ba saboda ƙasashen namu akan gaskiya kasashe eh, ne wa'anda suna da sanyin gwiwa sosai sosai kuma za a biyo ta wajen su a tuta musu wato maimakon ma abin da su gane maimakon su ninka ba mu bashi wa'annan kudaden da ake boya gwanda ma sun maido mu shi wato a dafa damo da kitsan shi kenan wato cewa da maimakon su bamu bashi wannan kudaden da aka boye su maido mu shi kuma mu mun jima muna fata a mu haka in muka samu haka to yana ganin cewa mu kasashen namu za su yunkurwa wata matsala can za mu fuskance ta kuma wannan irin tarzoma da ke tashi cikin kasashenmu za mu huskance ta amma ba ya zamanto ba da mutanen mu suna gudu suna zuwa can in suka je can zaman kashe wando ko kuma suna shiga cikin wani hali wanda bai kamata ba cikin kasashen nasu wato har yanzu dai suna nuna cewa da ba sa so mu je kasashen nasu ne saboda wannan za su maido mu amma duka da haka za a samu mutane kamar yadda na hwadi za a samu kasashe wa'anda su za su rinka na'am da irin wa'annan abin saboda su kan kansu yau suna so su yunkura kuma sun tabbatar da cewa kamar kasashen turai wanda suka yunkura wata rana sun bi ta wannan fannin ne wa'anta ina ganin cewa kamar ma abin ya ishe su ne yanzu wato kamar irin hakan da ake yi yana jawo musu wani abu can yana jawo musu wata tarzoma don suna so su rabu da wannan abin ne za a samu wasu kasashe wadanda za su ɗauki wurinsu. su To, um, Farfesa, wannan mm, mataki na farko ne na yaƙi da cin hanci da rashawa. Amma akwai matsaloli da ke janyo waɗannan al'amura a ƙasashen namu, waɗanda muddin ba an yi maganin su wasu waɗannan masana kamar suke cewa, kamar shirme ne kawai don saboda mutumin da abin da kake biyansa albashi alal misali bai bai wadatar ya ciyar da kansa da iyalinsa ba, ka ce akwai hanya ce dole a je a yi cin hanci da rashawa. eh wannan masu faɗin haka suna da gaskiya don me yasa kamar mu kanka muka yarda haka da cewa da a gida ne ya kamata mu samu maganin kakin a ce wa'annan kudaden aka mai don su zamu amfani da shi wato kai kana ma'aikacin gwamnati ka je kayo karatu digiri digiri ka dawo wata rana kana nan sai a sa ka cikin dan ofishi kaɗan har ma a sa ka karkashin wani wanda kai ka fi shi wato ana tabka magudi wata rana kawai daga dan uwa sai dan uwa wato wannan dan uwana ne bari in bashi wannan mukamin domin albashin da ake bada ga wannan mukamin ya gwabi wato kana digiri ba a baka eh, albashi wanda ya kamata na digiri ɗinka wannan yana kawo irin haka na biyu abin da yake kawo haka ma'ikantanmu ne da dogon kwaɗai malam wato kai kana minista alhali mu sun ba ka kamar dan albashi mai dan gwabi haka amma duk abin da za kai sai ka ga mutum ka gewaya ka je wato sai ka ba da cin hanci sa'annan a baka wannan takarda farfesa bube na maiwa dangane da matsalolin cin hanci da rashawa a kasashe masu tasowa kamar su najeriya da sauransu jihar taraba ta fuskanci tashe-tashen hankula yanzu shugabanni da sauran mutan yankin suna kira da akai zuciya nesa ga rahoto da ibrahim abdulaziz ya haɗa mana kan haka kamar yadda alƙaluman hukumin tsaro da kuma na kai ɗauki ke ma nunawa rayuka da dama ne aka kashe baya ga asarar dukiya da kuma gidajen da aka kona a kudanci da kuma arewacin jihar taraba ƙasa da shekara guda na wannan gwamnati rikicin da sautari ma ke da nasaba da faɗan ƙabilanci ko na addini batun da yanzu ke karata da hankulan mahukunta da kuma shugabanni da mawakilan al'umma batun da yanzu ke karata da hankulan shugabanni da ma al'umma na baya bayanan ma dai su ne tashe-tashen hankulan da suka auku a yankin gashaka karim lamido lau da kuma karamar hukumar gasol lamarin ma da ke neman bata sunan jihar Taraban batun da ɗan majalisar wakilai Honorable Garba Garba ce da ke ma cewa dole ne yan Taraban su yi wa kansu karatun tanatsu a gaskiya idan ba zaman lafiya sai mutum ya duba ba zai iya zuwa gona ba ba za a iya zuwa a yi sana'a ba ba wani harkoki na sifiri batun tafiye-tafiye babu ba don komi ba don ba zaman lafiya to wannan ya nuna cewa zaman lafiya aba ce wadda take da muhimmanci a rayuwa to shi yasa mu a koda yaushe muke son a zaman lafiya ta faru a ko'ina a jihar Taraba. Shi ko Honorable Umar Yusuf wanda ke wakiltar mazabar gashaka a majalisar dokin jihar Taraba ya ce yanzu fa hankula sun kwanta kuma lamura sun fara komawa kamar da bai ba rikicin da ya auku a tsakanin al'umman Doro da kuma Fulani makiyaya. To amma kuma shi ma ya gargadin cewa. Muna kira ga gwamnati da a ƙara ba da himma wajen a kokarin ganin cewa an samu a dorewan zaman lafiya mutanenmu kuma sun koma domin su je su ci gaba da ayyukan noma da aka saba yi amma rashin daukan mataki da zai tabbatar da zaman lafiya da kuma komawarsu to kaga za a samu akasi wajen a samar da abinci da yawansa ake samu a wajenmu wanda kuma kowa ya sani ga shaka muna gadara da da yawan filaye na noma kuma ita ce sana'ar mu ta farko ƙananan hukumomin karim Lamidu da lau su ma fa sun yi fama da tashe-tashen hankula tsakanin su to kowane mataki shugabannin kabilun biyu suka ɗauka yanzu na magance wannan matsalar honar butanko babu andame da kuma malam abubakar giya na ma cikin shugabannin al'umman biyu da suka rattaba hannu a yarjejeniyar samun zaman lafiya tsakanin su farko shine wurkunawa da shomawa ba wani tarihi wanda ya nuna mun taba yaki da juna ba mu taba fada da juna mu kuma babu dalilin fadan nan na biyu Allah ne ya ga dama ya aje wurkun ya aje shom a wannan wurin da Allah bai ga dama ba sai ya ɗauko mana bayar ya zo ya aje mana inda shomawa suke to Allah shi ya ga dama ya aje mu kabilun nan a wannan wuri kuma a dole mu dole mu zauna tare in kuma ya zama haka ne to dole mu yi hakuri a dawo dangantaka namu ya zama fresh a manta da abin da ya wuce sannan kuma ina sake kira kuma al'umma na taraba gaba daya a bar maganan eh, eh, fada a dawo da dangantaka da iyaye mu kakane mu da suka bar mana a yi zaman lafiya kaga zaman lafiya shi ya fi komai a rayuwa don ba zaman lafiya ba yadda mutum zai ya ce shi din nan zai zai developing wurin shi wasu shugabannin al'umman shugaban da rukum kenan na jihar taraba kuma fata ma dai shine da ake kai zuciya nesa domin samun zaman lafiya ibrahim abdul aziz Sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya to sai a ci gaba da shakatawa da mawakan gidan sa'adu zungur kafin shirinmu na gaba duniya cikin ta sai ga iyo lafiya zai kulla alakar 'yan kanuwa musa da zamantaka da makwabta 'yan gefen kano musan dangantaka mai karfin danko 'yan uwa a gaida mawaƙan gidan sa'adu zungur shi menene fa'idar da najeriya za ta samu daga ziyarar da shugaba muhammadu buhari kai ƙasar sin ko china a saurari shirinmu na gaba domin jin amsar wannan tambaya. Kuɗi a kashe su Ka alaikum barka da hantsi barkamu kuma da sake saduwa a wannan filin namu na da rashin ta yi. Ni ne naku Salihu Garba. Kwana-kwanan nan shugaban Najeriya ya kai ziyara a kasar China, ziyarar da ake kyauta da zato tana da alfanu ga kasar. To yau filin ya gayyato masanin tattalin arziki Dr. Ahmed Adamu na Jami'ar Umaru Musa 'yar Aduwa da ke Katsina. ba tare da bata lokaci ba. Dokta shi menene ribar da ƙasar za ta samu a kan yarjejeniyar da ta yi da ƙasar China? Eh, ah, musamman ma harkan ta musayar kuɗaɗe da su ƙasashen guda biyu suka amince za su yi wanda zai ƙara haɓaka ko farfaɗo da cinikayya tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu. Me ma'anan musayar kuɗaɗe? eh kamar yadda ka wasu suka sani cewa a da mutanen najeriya wanda suke zuwa china domin su yi cinikayya ko su so abu su kawo shi najeriya eh. da farko kuɗin da suke rike da shi shine naira to kuma a su a can ƙasar china ba su san ko meye naira ba su kuɗin su kawai suka sani wato yen eh. to idan har mutum zai je china ya so kaya to sai ya canza wannan naira ɗin ya maida ta zuwa dala wato kudin america kenan kudin america eh, eh, da kudin america kuma ya canza ta ya koma kudin china su kaga hanyoyin suna da yawa lallai eh, yana hana ah, cinikayya ko kuma yawan zuwa china din ana so kayayyaki mm. sannan kuma saboda tsadar ita kudin america wato dala ta sa shigowa da kaya daga china ya yi tsada sosai so kuma ganin cewa tattalin arzikin kasar china ya bunƙasa akwai buƙatuwan kayan ƙasar china mm-hmm. saboda kuma haka yana gwada cewa bukatuwan kudaden su suka ce to me zai sa har idan ana buƙatar kuɗin su sai an bi ta wata ƙasa ko kuma an yi amfani da kuɗin wata ƙasa yanzu mm. saboda haka duk wata ƙasa da take ta hudda ko ta sayi kaya daga china eh. tana da iko yanzu ta sayi kuɗin china a kai tsaye ba tare da an juya ta daga zuwa wata wata wani kuɗi na tsakiya ba eh, eh. yanzu eh. duk ɗan najeriya da yake so ya kai kaya daga china yanzu zai iya canza naira kai tsaye daga naira zuwa yen ya to dakta a ina zai canza naira ɗin zuwa yen yawwa so a da najeriya mu a asusun kuɗaɗen ƙasashen waje ba mu da kuɗin china a fisa har mutanen yan najeriya in suna buƙatar kuɗin china bayan da za su dole sai dai su fara canza shi zuwa dala eh, yanzu cikin nasarar da aka samu a cikin wannan ziyarar da shi ke ya je shi ne har ita ƙasar ce da ta amince za ta miƙa ma najeriya kuɗaɗenta domin ta sa a asusun kuɗaɗen waje yadda idan ƙasa 'yan ƙasa 'yan Najeriya suna buƙatar kuɗin China eh. ko za su je wurin gwamnati ne ko kuma dama babban bankin Najeriya yana rike da kuɗaɗen China wanda duk wanda ke buƙatar kuɗin China kawai zai miƙo naira ɗin shi ne a babban bankin Najeriya a bashi kuɗin China. O, wato idan idan idan na fahimta ita China za ta aje kuɗinta a Najeriya. a cikin babban bankin Najeriya. Eh sannan Najeriya ita ma dole ne ta ta nika wasu kuɗaɗenta ita ma eh, ta riƙe. Eh wato wato idan an ba da idan an ba da yan guda goma in kuma goman sun kama naira ashirin ne sai Najeriya ta ba da naira ashirin a can China din. Eh a can China ba. Eh to shi ma 'yan kasan china idan akwai wanda ke bukatar ya zo najeriya sai abu eh. ko zai nika ma ita can kasar eh, hukumomin can china eh. yan din sai a ba shi naira to ya yi wata biye biye ba to wato su zai kawo sauki wurin cinikayya tsakanin 'yan najeriya da 'yan china saboda kai tsaye kowace kowane ɗan ƙasa daga cikin kasashen guda biyu mm. suna da ikon su samu canjin kudaden su kai tsaye daga wannan kasa zuwa wata kasa cikin wannan kasashen guda biyu wato dai idan wato dai idan na fahimta shi dan China idan zai so Najeriya yayi yayi kasuwanci sai ya zo da naira sai ya zo da naira ko kuma dan Najeriya dan za shi can China ya yi cinikayya sai ya tafi da yen da yen ko ba haka ba wanda a da wanda a eh. da babu irin wannan tsarin mhm. so yanzu kaga wannan babban cin nasara ne Mm, ah, kuma cin nasara ne kasancewa yadda naira ta durƙushe idan aka gwada ta da dalar amerika mm. so wannan ya faru ne saboda yawan bukatan kudaden amerika da ake wato dala kenan to wannan yarjejeniyar da shi shugaba buhari ya samu a cikin kasar china zai hmm. rage yawan bukatuwar kudin amerika wato dala kenan ko kuma kuɗin birtaniya saboda bukatun kudaden waɗannan ƙasashen zai ragu hmm. saboda su an cire su a matsayin kudaden tsakiya wanda ake amfani su wurin canjin kudade to wannan zai gwada cewa naira za ta farfado idan aka gwada ta da kuɗin amerika sannan kuma wannan zai gwada cewa darajar jiki kudin china wato yan mm. zai kara daraja sannan kuma idan aka kwatanta ita dala ah, me zai kara ma yen daraja saboda yawan bukatuwan kudaden eh, china yanzu misali akwai waɗanda da ba sa bukatar kudin china saboda suna tsoron ko kuma suna fargaban tsadan ita dala ta amerika akwai da da ba su bukatar yen din Mm. Eh, saboda haka amma yanzu ganin cewa za su iya bukatu za su samun kuɗin china kai tsaye a lokacin ma in mutum yana shigo da abubuwa misali in jaka ɗari take shigowa da shi yanzu za ka ƙara maybe ta ringa shigowa da ɗari biyu ga a kowace da ta za ka saya kenan kana buƙatar kuɗin china mm. wannan zai kara yawan buƙatuwan kuɗaɗen china da ake yi to wannan kuma yawan buƙatuwan kuɗin china shine zai kara ma kuɗin china daraja sannan kuma zai rage ma kuɗin america daraja idan aka ta da kuɗin china saboda bukatuwan dala da ake yi wurin samun kuɗin china ya riga ya ragu sannan kuma kasancewa muna yawan shigowa da kaya shigowa da kaya zai mana arha saboda a kowane kuɗin china za ka same ta ne akan naira talatin ka ga kenan idan mutum na kashe kuɗi da yawa yanzu zai rage yawan kashe kuɗin da yake wurin shigowa da kayayyaki so kaga shigowa da kaya ya zama cikin sauki kenan kasancewa ta yi mm-hmm. ta ce ƙasar da muka fi yawan shigowa da kaya mm-hmm. daga ƙasan wannan zai ƙara sa kuma mu ƙara ci gaba da shigowa da kaya daga waɗannan ƙasashen kuma in ba a yi kula ba sosai za mu iya zama masu dogaro da kawai sai na saboda sauƙin shigowa da kaya ba za mu kasance masu dogaro da kawunan mu ba ganin cewa ai yana da sauki ka shigo da kaya daga china kuma idan muka ci gaba da yawan dogaro da wasu kasashe tattalin arzikin ƙasar mu shi ma zai yi kasa zai durƙushe kuma idan har muka ci gaba da yawan buƙatuwan shigowa da kaya daga china mm. wanda ke gada cewa buƙatuwan yawan buƙatuwan kuɗin china to a gaba kaɗan za ka kuɗin china shi ma ya kara tsada wanda har zai sa kuɗaɗen shigowa da kaya daga china za su ƙara tsada idan kai la'akari da ita kanta dala a shekarun baya kamar shekara sha bakwai da suka wuce eh. ita ma kamar matsayin yan take wanda a dala da za ta kai naira talatin amma yanzu da yake magana a yadda ma babban banki ya ce ita kai wurin ɗari biyu to wannan tashin da ke da naira talatin zuwa ɗari biyu mm. ya faru ne saboda yawan buƙatuwan da muke yi ma dala wato kuɗin eh. komi za ta nema a China kenan ba za ta je kota ƙasa ba? ha ai muna shigowa da abubuwa eh, da dama daga ƙasashe kala-kala. Na yi amfani da China ne a matsayin eh. ƙasa wanda muka fi yawan shigowa da kaya. Ƙasa ta biyu wanda muka fi yawan shigowa da kaya shine Amerika. Kuma mafi yawancin kayan da muke shigowa da shi mhm. shine tataccen man fetur da kayayyakin fetur da aka tattace daga can Amerika. Wanda ya kashi goma sha bakwai da ɗigo tara na kayayyakin da muke shigowa da shi kayan tatattun man fetur ne sauran kuma kayayyaki mafi yawanci daga china ne wanda yawan kayan da muka shigo da su a shekarar ta gabata har sun kai darajar biliyan goma sha ɗaya na dala amurka wanda ya gwada ma cewa muna yawan shigowa da kaya daga china wannan kuma nake sa ran hakan wannan yarjejeniyar da aka yi wannan zai karu daga biliyan sha ɗaya ma kila zai kai wurin biliyan ishirin tun adala da waɗannan bayanai dokta saboda karancin lokaci za mu dakata nan sai mako mai zuwa mu ci gaba idan ubangiji allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu dr ahmed adamu da cibahiro Diodine wanda ya shirya mana sauti nisa lugarba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya sai allah ya sake sada mu da alherinsa Kuɗi kashe ka tuna yanda ka sami kuɗinka. Tuma da karfe uku da minti ishirin da biyar da yan kai sashen Hausa na Amurka ke magana ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma bari akwatin saƙonni. Isa mai turare guduma ƙaramar hukumar saura jihar Jigawan Najeriya. Muna yin godiya game da abubuwan da kan majalisa ta Muhammadu ko koyi mai mazaɓar mai ƙaramar hukumar saura da shi irin abubuwan da ya mana na alheri madalla mun gode mun farin dan tun da aka yi taura da ringin ba a taɓa ɗan majalisa irin wannan saboda ɗan majalisa kansu ya raba babura ya raba kekuna ya raba awakai gausu ya yi ayyuka na masallaci waɗanda babu wanda ya san irin masallacin da ya hassasa sai dai shi muhammadu gausu kuma ya taimakawa marasa lafiya Muhammadu Gausu bayan wannan wannan kekuna da ya bayar da babura da awaki Muhammadu Gausu bai tsaya a nan ba. Saboda haka muna kira da su wani ɗan jam'iyya a baya waɗanda suke ƙaramar hukumar daura da ringin kada su yi fushi game da abubuwan da aka yi sai murna sai kuka. Wanda bai samu ba ba mu tsaya a ba. Muhammadu Gausu bai tsaya a kansa. In sha Allahu a cika gaba da waɗannan abubuwa da ake na alhaji. Assalamu alaikum murya Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Inguri a Yobe. Ina lillahi wa ina ilaihi Na fara da wannan addu'a ne ganin haɗari da ya faru daga Kano zuwa Lincoln. Wannan Allah ya ba waɗanda suka samu raunuka lafiya waɗanda suka mutu kuma Allah ji ɗansu kuma ya kamata gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakai domin gyara harkar sufuri ba ta jirgin ƙasa kaɗai ba har da na sama da motoci wannan shi ne ra'ayina. Mai magana Musa Shehu tare daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya a madadin al'ummar karamar hukumar yunusari muna mika sakon jinjinan mu da musulma gwamnan mu na jihar yobe alhaji ibrahim gaidam a bisa ayyuka da yake a karamar hukumar mu ta yunusari a yanzu haka idan ka shigo yunusari ta kudu ko ta yamma ko ta gabas wallahi sai ka ce yunusari ta zama wani babban birni tamkar yadda aka masa cross aka zo aka yi hanyoyi aka zo aka gyara asibitocin nan aka ka likitoci aka zo aka gyara makarantu aka ka malaman makarantu ga ruwan sha ya wadace mu ubangiji Allah ka kare mana gwamnati dan da sharrin masu sharri rediyon muryar Amurka ubangiji Allah ya saka muku da alheri na Musa Shehu ne tare da tarayyar Najeriya Madalla ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku. Yau Litinin ɗina idan Allah ya yarda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai fara ziyarar diplomasiya ta kwanaki hudu a Turai inda zai gana da jami'ai daga ƙasashe da dama ya kuma halarci taron kolin da za a yi akan yaƙi da cin hanci da rashawa a birnin London. Shugaban kasar Philippines Benigno Aquino yana roƙon 'yan ƙasar akan cewa su wa Allah su gudanar da zaɓe cikin lumana da kwanciyar hankali. Shugaba Aquino ya yi wannan roƙon ne a yayin da miliyoyin 'yan ƙasar ke harama zaben wanda zai gaje shi. Tarzoma da magudi sun zama abubuwan da aka danganta da zaɓuɓɓukan da aka yi a ƙasar a baya. a saboda haka shugaba aquino ya ce lokaci ya yi da ya kamata 'yan kasar su nuna wa duniya cewa ƙasar philippines ta san yadda ake gudanar da zaɓe bisa tafarkin mulkin demokuraɗiyya. jiya lahadi donald trump a tajirin amurka da ake zaton jam'iyyar republican za ta tsaye da shi dan takara ya ce bai damu da cewa manyan shugabannin jam'iyyar republican ba sa goyon bayansa ba a gaishe ki masu haro da kalla a mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wata tawagar abokan aiki wanda za su gabatar da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin ilmi garkuwar dan adam na Yusuf Aliyu Harande kamun na madadin Jummai Ali wacce ta taya gabatar da shirin da Chubahiro Diodo ne wadda kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya malama Zainab da ta rika masa anan ne sahaba mamali zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya